وما كان لنفس أن يقتل نفسا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو وهو مؤمن فعليه رقبة وإن كان من قوم بينهم وبينهم ميثاق وليا فليد مسلمة إلى أهله وتحريم رغبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله to ga yadda ta take nan wa ma ka lil limomina an da mu'minan illa khata'a wato ba baya kamanta baya halatta ga wani mu'mini ya kashe wani mu'mini dan uwa a illa khata'a sai fa in ya kashe shi bisa kuskure ne fadi an fi qatl shi zan mai kuskure wajen kashe shi min gairi qatl mu'mini ya kashe dan uwansa mu'mini sai dai bisa ga kuskure yaya kuskure bai an kasa da ram ya gaira ku ka saidin kamar ya ni ya haidu farauta sai kibiya ta same shi au shajaratin ko ya ni abin nan sarin wani ice ya fado masa ba a sabu ku ya same shi au da raba ku bi ma la bi ma la galiban ko ya doke shi da abin da yake abin nan ba a iya kisa da shi ga galibi wato kamar ya doke shi don ya yi mai ladabi dan makaranta kun gane da tadibi don niyyar ladabi ta lagu ya kashe shi to wannan bisa kuskure ne ba a ca ya yi laifi amma abin nan fatarin rakabatin wanda ya kisa da kuskure shi zai biya diya sannan kuma ya yi kafara wato ita diyan nan wato ita kafara nan fatarin rakabatin shine yan tawa wuya mumina wato wuya ya hada namiji ko mace wajibi ne ga wanda ya kashe wani mutum shi kafara da yan tabar bawa ko baiwa shine wuya kun gane wadiyatu musallama sannan kuma da diya wanda za a bayar ila ahli zuwa ga magadan shi warasati al-maqtul kuma sai an ba da diya zuwa ga magadan shi shi wanda an kashe ga wanda an ka kashe bisa ga kuskure illa an yasaddaqu sai in su dangin suka ce su sun yafe ya tasaddaqu alaihi bi suka ce mu mun yafe bi an yafu nasu yafi wa bayyana sunna anna hami'atun min al-ibd sannan ba da qur'ani ba da sunna ta bayyana wato ita diyan nan raƙumi ɗari ne amma kuma ba nau'i guda ba ishiruna bintu makhalid wato raƙumi masu shekara wato abin nan diyan wato masu shekara uku uku guda biyu guda ishirin haka nan masu shekara hudu su ne banatu ne sannan da maza masu shekara hudu hudu sannan da masu shekara biyar su ne haƙaƙ sannan masu shekara biyar su ne jidab waɗannan duka ishirin ishirin su abin nan kenan ɗari wa annaha ala aqilatil qatil kuma ba shi wanda ya kisan zai biya shi ɗaya ba duk danginsa wato waɗanda yake sun danganta gare shi wajen ubansa wa hum asbatu wato dangin sana wajen uba al asl na asali wal far'i su da uwaye da da ubanni da da abin nan da ƴaƴa da uwaye duk dangin su da yake muwazza'atan alaihim za a watsa ta kuma ba ɗaya rana ba shekara guda za su biya ba sai su biya ala talati sinin bisa ga shekara uku ko hudu alal ganiyyi minkum nisfu dinarin wato za a ce kowane guda daga cikinsu wanda da wadata ya bada eh, wato rabin dinari rabin dinari kenan kamar rafin abin da naira goma sha biyar ko sha bakwai eh, kowane mutum zai bada naira goma sha bakwai cikin kamar cikin wannan shekara cikin waɗannan shekaru uku eh, eh cikin waɗannan shekaru uku mai wadata cikin eh wal mutawassil rubu kulli eh, rubun wato wanda yake mutawassidi shi ba da ɗaya bisa hudu na dinari wato kamar abin nan kenan eh, takwas ko naira takwas kulla sanatin kowace shekara cikin shekara uku fa in lam yaku fa min baitul mali in ya zan yan kaɗan ne ko ko ba su abin sai daga baitul mali fa in ta'azzara fa alal jani in ya buwa in sai a diba shi wanda ya laifin in yana da abin da zai biya sai a biya daga cikin dukiyarsa shi kadai kun gane wannan shine gwamnati ke karba ga kowane direba lasin din nan lasin biyu ne akwai lasin na tuki wanda yake don yan sanda su masu abin a biya yan sanda masu tsare shi sannan akwai kuma abin nan insurance wanda yake third party sadu fati saboda haka wato abin da ya kamata duk wanda ya yi kashin kai wannan za a tara a biya shi gwamnati za ta biya shi tunda ta riga ta tara ta aje in kana da mota ta dauka kenan za ka yi wannan za wannan lahi ko za a yi ma kun gane dinari dubu sau wata kenan talatin riyal talatin da naira talatin da biyu sau dubu Eh? dubu talatin da biyu an kashe mutum shi ya kamata a baya dangi ɗaya naira eh, eh? gwamnati za ta biya gwamnati za ta biya don ta amshi wannan kuɗi ta ajiye don me ta tara su kenan tsari fati da muke an ba ta ce bace ba ta ce bace aikin gwamnati ne an gwamnati ta tara su don ta biya wannan kuɗi amma wata inshora wata amma wata wanda yake ai kaga in baka in baka biya ta ba in ka biya ta wani kamfani zai biya ma motar ka kure shi zai biya ana wannan tashin hankali ne su ma yan kashe nasu eh, waɗanda na kashe su kuma su biya ah, wannan na tashin hankali ba ka iya kaddara yanzu misalin abin nan ah, mutum biyu suna cikin haƙar rami sai rami ya fada da su ya kashe kaga wannan sai an biya rabi daga cikin dangi ne wannan shi kuma rabi daga cikin dangi ne sai a ɗauka kowa ya kashe kansa a kashe ɗan uwa ramin ya fada da kanshi eh su ke haka ciki to ba su ba su kashi kansu ba a'a ramin ya kashe su sanadi eh a'a suna inda ba fa haka yana yana abin nan amma ba su ne ya kashe su ba don haka yake kuskure kuskure eh accidental death eh saboda haka kowane zai biya rabin diya dan uwansa sai a a ai shi ya kashe rabin kansa ya kashe rabin dan uwansa shi kuma ya kashe rabin sa kashe rabin dan uwansa don ba mu sani ba saboda haka kowane dangi ne sai su biya rabin diya a ba a ba magadan su masu mota an masu mota yanzu gwamnati ta dauka masu mota su addangin juna Eh, su a dangin juna saboda haka wato su ne kamar yadda abin nan soja duk wanda yake kuna da littafi guda eh, abin nan naku guda menene abin nan littafin ku unit naku guda to ku za ku biya abin da dan uwan ku yayi bisa kuskure ah, haka yake ga musulunci hmm. ai ga wasu mota malaka ka riga ka gaya mana jahilci ne ba gwamnati ba ta eh jahilci mutane ba san su jahilci wannan wannan kuɗi da gwamnati ke karba a hannun eh shi ya kamata shi ya kamata a biya wannan diya ita ta dadaftar da direban da ta ga eh, eh, eh, in direba in yayi laifi wannan kuma daban inda gangan ne abin amma Ah, yana da wuya a ce direba ya kashe mutum da da gangan domin shi ba yana ciki duk abin da mutum na ciki sai ya ɗauka kuskure ne eh, eh, a in ya sha giya wannan kafin giya to ya mutu in bai mutu ba fa ah, in ya in bai mutu ba to an ka an ka gane wannan da shan giya ya abin wannan kashe shi za a yi to in ya mutu kuma yan uwan da a'a ya kashe waɗancan ya kashe kansa ya kashe waɗancan shi babu diya kenan don shi da yake tuki don fa in kana da makatulu min kawamin aduwin in ya zan wanda an ka kashe daga maki daga mutane ne makiyan ku shi musulmi ne amma dangi ne ba musulmi ba sabon musulunci ne shi musulmi ne an ka kashe amma danginsa ba musulmi ba wa huwa mu'minin alhali shi mu'mini ne fa ta da kamacin mu'mina nan ba za a bada diya ba don bai da dangi waɗanda za a ba ana iya bada diya amma a sa baitul mali kun gane ko a shi kuma wanda ya kisa wato sai shi kafara da abin nan yan tawuya ay ala qatilihi kafaratu wanda ya kashe shi biya kafara wala diyat tuslamu ila alihi li hirabati wato babu wata diya wanda za a ba danginsa domin abin nan abokan yaki amma za a karba sai a sa bai talmari ta musulmi ce gaba da don dan uwan musulmi kun gane kun wa in kana al-maqtul min qaumin bainakum bainahum mitaqun in ya zan daga cikin mutane ne wanda yake shi ba musulmi ba amma yana cikin kafiran amana tsakanin ku da dangin sa da su akwai amana ahadun ka zuma wato mutane alkawali ne fadiyatun ku sai a bada diya shi musallamatun ila ali wanda ake mika zuwa ga dangin sa waɗanda yake ba musulmi ba menene diyar wanda ba musulmi ba wa hiya nisfu diyatil mu'min in kana yahudiya rabin diyar musulmi in ya zan ba yahude ne ko ba nasare kun gane kirista ne ko ba yahude ne to rabin diyar musulmi ita ake ita ake biya don kun bai da hankali wa ushrun wa nisfu ushrin in kana majusiyan in ko ba majusi ne wato dai bisa rabi da abin nan ushiri ɗaya bisa goma da ɗaya bisa ishirin ɗaya bisa goma da ɗaya bisa ishirin eh, su ake biya goma sha ɗaya kenan eh? a'a wato kenan ɗaya bisa goma eh? ɗaya da rabi hmm. a ɗaya bisa goma kenan ɗaya da rabi na goma ɗaya da rabi na goma wata hadiru da kabatin mumina bayan an biya diya su sannan kuma a biya abin na ta wuya mumina wato ala akilati dangi su zai kun gane ko ina ne ala ga wanda yake kisa fa man ya raka ba wanda yake ya yi kisan kai bisa ga kuskure an abin nan an ce ya yi kafara bai samu bai wanda zai biya ba bi an ha kamar ya rasa yanzu kamar yanzu mutum na so babu inda zai sai bawa wa ma ha bi ko kuma akwai inda zai sai bawa amma ba ya da kuɗin da zai saya wasu ya musharai da mutabi'in sai azumin wata biyu jere alaihi sun ka wajaba gare shi kafara ta sai zan kafara wa lam Allah ta'ala al-intiqal ila ta'am bai ce in ya rasa azumi bai ya azumi ya biya abinci ba kamar kafara zihari kun ga zihari in ba ka da baiwa ka yi azumin kwana 60 in ba ka yi azumin kwana 60 ka ci da mutum 60 ko to nan bai ambata ba saboda haka wato babu wannan babu wannan ciyarwa wa bihi akhadha mal da wannan malike ya riko wa inda shafi'i ne wurin shafi'i akwai magana biyu wal akhadhu bihi asaqu qawlai yana cewa wato ana iya ana iya bada suwa ana iya ba da ciyarwa mutum sittin kuma ba a iya bayarwa amma wato cewa ba a bayarwa wato sai dai mutum ya yi azumin kwana sittin ko ya ba da abin nan shi ne ya yi inganta ga magana shi shi shafi mutum na iya amfani da shi amma bai iya fatawa da shi wato in ya yi kashin kai ya biya mudu abin nan mudu in ga irin wannan ƙasa ta mu wanda yake malikiya da yace tawbata min Allah wannan shi a tuba daga Allah kun gane wa kana Allah aliman kuma Allah ya zan masa ni ga halitta shi ko mai hikima ne ga abin da ya shirya gare su to ci gaba eh. فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما to ba an yi magana ga wanda ya kashe ya yi kisan kai da kuskure ba wa man ya kasu mu'mina muta'ammidan duk wanda ya kashe mu'mini bisa da gangan bi an ya kasu da ya yayi niyyar kashe shi bi ayi shay'in da rabahu ko da komai ya doke shi aliman bi imanihi kuma ya san wannan mumini ne amma duk da aka yi ya kashe shi waje za a jahannam shi sakamakon sakamakon sa shiga wuta khalidan fiya shina mai dawama ciki wato za a yi kisasi a kashe shi sanai dawoma cikin wuta wa gari Allahu alaihi kuma Allah ya yi fushi gare shi wala ana kuma Allah ya ni san da shi daga rahama ada ko ubida min rahmati wato ya an ni san da shi daga rahama Allah wa adda lahu azaban azima kuma Allah ya yi masa tattalin azaba mai tsanani mai girma cikin nari cikin wuta wa hadha mu'awwalun biman yastahillu wannan an fassara shi da cewa wanda ya ga halal ne ya kashe mumini to ya zan kafiri shine za zai dawo cikin wuta aw bi anna hadha jazaa'u ko wannan sakamakon sa kenan in juzi har in ai mai sakamakon ba gafarta masa ba kun gane wala bida fi khalqil wajid amma ba mamaki yana yi wa Allah shi alkawali ya ga sanan ya gafarta kun gane kulli qaulihi ta'ala wa yaghfir ma dun zalika liman yasha Allah na gafartawar abinda ya ka abinda bai kai shirki ba ga wanda ya so shirki shi kan ba a gafartawa amma duk abinda bai kai shirki ba ko da kashe wani mutum ne mumini bai kai shirki ba Allah na gafarta shi ga wanda ya ga dama eh wanda ya kashe mai wa'azi shi kafiri ne domin ya kashe shi ne don yana wa'azi wato ba jikinsa yake gudu ba wa'azin da yake yi shi ne ba ya so ashe shi kafiri ne babu wata magana kun gane eh, wannan abin Sheikh Usman ya ambaci wannan cikin Najmul Ikhwan littafin su da yace malaman kasar nan kafirai ne na zamaninsa. sa na Abbas wato an ga ibn abbas ala zahiri ha aya tana na akan bayyananta na cewa duk wanda ya kashe mumini kafiri ne wa annaha nasihatul ligaida ta shafe wani ta min ayatul maghfira wato ibn abbas yana cewa ko da ya kashe shi ba don wa'azi ba in dai mumini ne ya yi kashe shi da gangan kafiri ne zai dawo ma cikin wuta eh wa bayyanat ayatul baqara sannan ayat baqara ta bayyana anna qatilal amdi yuqtalu bi duk wanda ya kisa da gangan to za a kashe shi saboda wanda ya kashe wa anna alaihi diyata kuma in ufi an amma in an ka yafe masa an ka ce ba a son a kashe shi ana son ya biya diya to zai biya kun gane wato diyan nan ita kuma maimakon a sa ta kashi biyar sai a sa ta kashi kashi hudu eh wato kenan a ɗebe ibn makhal wasa baka kadar wato in niyyar gwargwadon ta ya gabata wa bayyana sunna anna bayna al-amd wal khata'i qatlan yusamma shibh al-amd kuma sunna ta bayyana akwai wani kisa wanda ake ce ma shibhul amd shi ba da gangan ba kuma shi ba kuskure ba yawwa wa huwa an ya katula walidun waladahu shine uba ya kashe ɗansa in an dibi rahamar da tsakanin uba da ɗa sai a ce bai yiwa shi kashe shi da gangan in an dibi ya ɗauki gatari yaro ya rabke shi da shi sai a ce da gangan ne to sai a ce shibhul amdi ba a kashe uba saboda ya kashe ɗansa amma za a kaurara masa diya kun gane ko na ne ya kunu amdan eh, fi gairihi wato in ya zan ya doke shi da inda ba uba bane za a ce da gangan ne to sai a ce shibhul amdi wannan inda maliki wa ma inda shafi gurin shafi abinda shehu al-amdi wa huwa an yaqtuluhu bima la bima la bima la yaqtulu galiban mutun ya doki wani da abinda yake bai galibi bai kasha kamar ya doke shi da tsuma sai ya fadi ya mutu to ga malik shi ga shafi shi ne al-amdi ah, kun gane ko amma ga malik in dai ka doki wani da tsuma ko da kara ya fadi ya mutu daga wannan kisa kisan da gangan ne fala qisasa fihi wato babu qisasi ga shibhul amdi bal diyatun wato amma sai a bada diya kal amdi kamar diya kamar diya da gangan mugallazatun inda malik amma wurin malik sai za a kaurara ta kun gane wato kenan maimakon a ce 20 daga wannan 20 daga wannan har biyar sai a ce 25 biyar daga abin nan daga masu shekara hudu hudu eh wakal am da sifati inda shafi amma ga ga shafi yana cewa kamar dai eh, kashin gangan ne kun gane ko eh, wa kana eh, al khadu fi tajili wal hamli wakal khadu fi tajili amma wajen da za a kasa sai a kasa kashi uku kamar amdi kamar amdi wal hamli ko wa huwa wa fi tajili wal hamli kamar yadda ake azaba mutane wa huwa wal amdu aula bil kaffarati min al khata'i to amma nan an ce wanda ya kashe wani da gangana yana bada diyya ko kuma za a yi mai kisasi in ba ya mai kisasi ba an kai mai diya an ka daure shi shekara guda an kai mai bulala ɗari to zai yi kafara ko ko ba zai yi kafara ba ya kamata a ce shi kafara amma bai zo ba ga nasil qur'ani saboda haka wato abin nan ga kiyasi kan ya kamata a ce eh kafara gare shi tafi tsanani amma bai zo ba hi bal fi ma sai an kace to musabbi ne ga wanda ya kisa da gangan ko shi bul amdi wato kamar ga gangan wato shi biya shi kafara eh kun gane wa bayyana ta'ala fi ma yati kuma Allah ya bayyana ga abinda ayat da attafe anna man nadaka bi kalmatil islami humalu alaihi in mutun yayi magana wadda take nuna wa musulunci to ba ka cewa ba musulmi ba ne musulmi ne sai a ɗauke shi musulmi wala ya juzu da ahadin an ya rudda islamu ba ya halatta ga kowa ya ce ƙarya shi ke yi ba musulmi ba ne illa bi dalilin shari'iyya sai dai da wani dalili na shari'a in shari'a ta ce musulmi in ya yi kaza ba musulmi ba ne nan kana iya cewa kafiri ne li'an da hukuma bin zahiri domin hukunci ana yin da abin da a bayyane wa yutrakul batinu lillahi abara abin da ya boyu ga Allah ta'ala ta'ala Allah ya ce gashi nan kenan wanda ya magana da wanda alamu musulunci ya ayyuhan nabiyina amanu ya ayyuhan nabiyina amanu idza qarabtum fil madinati fatahiyyu ولا تقولوا لمن ألقي المرسل ملكته فعند الله فذلك الله عليكم فتبينوا abinda to ga abin da zai zan alamar musulunci ya ayyu na amanu ya kuwana na yi imani idan da rabtun fi sabi da in kun ka yi tafiya wajen wa kalmar ubangiji wato kun ka ta san jihadi fata bayyanu ko zakuyi za ku yi ku yi shi akan basira ku nemi bayani ولا تقولوا لما القى اليكم السلام assalamu alaikum mu'mina wanda ya jefa muku sallama yace assalamu alaikum kada ku ce ƙarya ke ba musulmi bane kai ba musulmi bane ba zuwa kashe ka kun gane ko wata waduna inda alimin waduna ay atahiyya wanda ya gaishe ku ta gaiso musulunci awul inqiyad ko ko ya nuna ya jawo ga musulunci bi qawli kalimati shahadati ya faɗi la ilaha illallah allati hi amaratun al islam wadda ke tace alama ga musulunci kada ku ce masa lasta mu'mina kai ba mu'mini ba wa inna ma qulta hadha taqiyatan lin nafsika ka faɗi wannan kalma shahada ne kawai don ka tsare kanka kada ku ce haka wa malik kuma ka tsare dukiyarka ah, waruya anna fara min sahabati an ruwaito wasu jama'a daga cikin sahabbai marru bi rajulin min bani salim sulaimin sun shuɗe wani mutum daga cikin bani sulaim wata kabila ce cikin larabawa wa huwa ganama yana korawar tumakinsa fa sallama alai sai ce assalamu alaikum fa qalu ma sallama na illa taqiya tambaye muna wannan sallama ba sai don ya tsare kansa kawai ba musulmi bane wa qatalu sun ka kashe shi gana mu sun ka kore dabbobinsa kun gane ko wato da an ka zo wajen annabi an ka ba su labari aka ba shi labari sai ya sa abin nan an ka idiyar su an ka mutumin sannan bayan ka nan an ka waɗannan sun ka sun kai kafara kuna ardal hayatar duniya kuna kashewa don kuna neman wato wabin nan ni'imar duniya mata a mata'aha wato jin daɗin duniya min ganima fa inda Allah maganimu katira wato ganimomi masu yawa suna wurin Allah wato ashe kenan ka tsaya ga ganima ta wajen ubangiji ya hima kayi kai abin nan wani tawili don kafirta musulmi don ka samu wata dukiya ta shi an kasa limitil hili mali kun gane kazalika kuntum min qabl kuma ai haka nan kun kazan da kafirai kuke ko eh, eh, to ko tu'samu dima'ukum wa kun bi mujarrid qawlikum a shahada sai yanzan ana tsare dukiyoyinku da ku da dukiyoyinku don kun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah faman ko faman Allahu alaikum Allah ya muku kyauta bil bil ijtihar bil iman kuka shada da imani wal istiqama da kuka daidaitu akan hanya fata bayyana saboda haka kullun in kun ga wani yayi abin da yake nuni ga musulunci ku nemi bayani an taqatulu mu'mina kada ku kashe mu'mini ah, kun gane kun wab'alu bid dakhili wab'alu bid dakhili fil islam kama fu ila bikum wato duk wanda ya shiga cikin musulunci ku aikata masa abinda an ka aikata muku ko kuma da kun ka shiga musulunci da kun ka shiga musulunci kun kai kalmar shahada ba an yi muku mu'amala mai kyawu ba to kuma ku yaka nan ga wanda ya shiga saboda haka wato idan mutum ya shiga musulunci wato ya taho yayi yi abin da yake na kafirci ba a sa mai kafirci sai an bayyana masa in sabon musulmi ne sai in an ce kaza fa kafirci ne in ya ci gaba to wannan sai a zartar da kafirci gare shi kun gane ko Eh. Hmm. Hmm. Ah, wato akwai ahadu zahir wal batin amma a hakika wato inda an ka ɗauko ta ga shari'a yana yiwa mutum ya saki matar shi saki uku babu shaida sai ta kai ƙara wajen alƙali mijina ya sake ni sake o ba ya halatta in koma wajensa sai alƙali ya ce mata ina shaida ya tambaye shi kai haka ne in ya ce ƙarya take yi alƙali sai alƙali ya ce mata ina shaida ƙarancin shaida biyu waɗanda za su tabbatar da wannan shika ka gane in ba samu shaida ba yana yiwuwa don a tsare farji a ce abin nan yi rantsuwa baka sake ta ba in ya ki rantsuwa yana yiwuwa don tsare shi in ya ki sai a ce shi kenan tafi ba a raba su kaga wannan kenan shi wannan shi a hakika shi a shari'a wato kenan amma tsakaninsa da ita da Allah ta haramta gare shi ka gane shari'a shine zahiri abinda tsakani da Allah shine hakika ka ɗauki bashi daga wani babu shaida ya kai ƙara wurin alƙali alƙali ya ce ina shaida babu shaida ya an ce abin nan e, to mutum da babu shaida babu wata alama wadda za a ce ka rantse a baka shi ya rantse ya rantse ya tafi ka gani shi kenan alƙali ya gama nashi aiki amma tsakaninsa da Allah fa yana nan bashi to wannan shine shari'a da haƙiƙa ga kotu take akwai wani abu kuma kamar yanzu misali mutum ya yi abin da annaka kafirci kasan kafiri ne ba ka iya yin hukunci gare shi sai ka ɗauke shi ka kai ga kotu ka ce gashi yana kaza eh dan tijjaniya ne misali kahiri ne eh, me a kahirce shi ya ɗauko littafin tijaniya nuna gashi ya yarda da waɗannan kai ka yarda da waɗannan duka ce eh dan tijjaniya ne kuma waɗannan su littafin tijaniya to kaga da na ana mai hukunci ce kahiri ne amma in ba kai ga kotu ba to ba a iyawa kana iya nisanta shi tsakaninka da shi amma ba ka iya raba shi da matar shi ba ka iya fata mai hajjinsa ba ka iya duk abubuwan nan yana nan cikin musulmi kuma kun gane ko hmm. a can ita wancan mata eh. ita wancan mata eh. wanda ta kawo rigin da ko eh. ta ce ya sake ita jike kuma aka rasa samun shaida to a nan ita me ya kamata ta yi don zafin ya sake wato abin nan wakilin lizzawjati iz yudayyanu tamna'u nafsaha wa la tazayyanu sai alƙali ya ce ke in kin zaman tsakanin ki da Allah ya sake ki sake ku karki koma yin kawa kuma kina iya hada kanki kuma abin nan ga mutasar ya ce shin ya halatta ta kashe shi don zai zina da ita wato wani ya yanki ya halatta kashe shi ko da yake za a kashe ta kisasa ta kashe shi hmm, don ka ta yi zina ba eh, to in ya zan hana kanta ya yabuwa ya ba ta san ita zina zai yi da ita Eh, sai ta yaki eh, in ta kashe shi ta kashe ta amma da ta samu shahada ka gani kamin musulunci akwai wannan eh, ibada wanda yake rumawa na yi hindawa na yi ana ce mata siyo sofe ka san siyo ila sofe wato falsafa ilahiyya mutum ya koma cikin daji ko ya yi ɗaki ya yi ta rubananci ya ta ibada yana ta tunani eh, ya azli anan nasu wato wannan shi ne mutane hindu ke yi ko kuma rumawa suke yi wato ne kuma theosophy har ya komo ya shigo musulunci an ka ce theosophy sannan an ka shahe tiyo ya koma sophy ya zan sufi ba sufa ba ne ba wancan alu sufa ba ne domin in sufa ne sai a ce sufi ba sufi ake cewa ba sufi daga falsafa eh, eh, abin nan eh, sofi philosophy kun gane ko kadan kadan tana shigowa cikin musulunci to cikin musulunci akwai tauhidi iri biyu akwai tauhidin rububiyya wato an zatin Allah da sigofinsa wujudu kidan bakawa mukhalifa qiyam bin nafsi daniya kaga wannan tauhidi ko arne ya yarda da shi in ana yi ne cikin arna ba hankalin su bai tashi akwai tauhidul eh, uluhiyya tauhidul ibada ba abota ma kowa sai Allah wannan shine in ka fara kace kada a bi maganar wani kada yanzu fada zai zo ka gane ko to shi wannan shi a tauhidul uluhi abin nan tauhidul ibada shi an ka aiko manzanni saboda shi ba ga tauhidul rububiyya an ka aiko manzanni ba don kowa ya yarda da wannan don kaga in an tambaya an ce wala an sa'alta man halaka samawati wal ardi qulun Allah a sun yarda da rububiyya abinda ba su yarda da shi ba la ilaha illallah abinda ake ilahu duk wanda ke yi ma doka kabi shine ilahuka ka ka gane ko yanda an ka ce la ilaha illallah kaga sai hankalin larabawa wanda sun ka ma'ana ma'anar ilahu ya tashi mm. ashe kaga larabawan jahiliya na can da sun yi malaman yau domin da zamanin su in an ce la ilaha illa ai ku in abin nan yace la ilaha illallah wato kenan ba mai magana sai shi dai aj'al <laughs> al alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab ka gane ko ashe tauhidul uluhiyya shine tauhidul ibada ba mai fada sai Allah sannan manzo ya kawo a zamanin da ba na musulunci ba yana yi wa cikin zamani guda a samu annabawa da yawa kamar zamanin Musa kaga annabi ne ɗan uwansa Harun annabi ne sannan surikinsa Shu'aibu annabi ne kowane wahayi na sauka gare shi kaga a lokacin nan yana halatta mutum ya bi Musa ko ya bi Haruna ko ya bi Shu'aib la ilaha illallah Muhammad eh, Musa rasulullah la ilaha illallah Shu'aib rasulullah la ilaha illallah eh, eh, Haruna bin hasha ya rasulullah ka gane har zamanin Musa zamanin zamanin Isa Isa rasulullah kuma ya haya rasulullah duk lokaci guda amma zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ɗaya ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah kenan tauhidur risala da tauhidi na uku kenan yazo. zo tauhidur rububiyya tauhidul uluhiyya sannan tauhidur rububiyya akwai wani abu wanda yake kuma ƙari tauhidul rububiyya ya kashi biyu tauhidul rububiya na Allah shi ɗaya ke halitta ba mai halitta sai shi to sannan akwai tauhidul sifati sifofin Allah ba mai irin nashi wannan kuma a ƙasar nan malaman su ba su santa ba don haka suke cewa aliyu na ganin makar ganar ba sa Allah ɗaya a haka nan ba daga nan kana ganin gidanka lokaci lokaci ga annabi sallallahu alaihi wasallama abin nan ko kuma yana yiwa ga wani wali a buɗa masa ya gani a rufe kamar yadda an kace an buɗa ma umarun khatabi ya ga masu yaki amma ba ko da yaushe ba ka gane ko ko bai da iko ya ce a buɗa mini sai Allah ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam bai ikon ya ce Allah kawo abin nan mujiza sai Allah ya kawo ka ga ko amma bambancin annabi da wali annabi an ka nuna masa mu'jiza yana iya cewa to wanda ke son ya karyata ni shi kamar ta akwai takara ciki amma shi wali yan an kai masa karama wato an kai harkul adati bai da ikon yace ni an kawo don bai sani ba ko shi an kawo ko ne an kawo don haka bai iya takara kuma bai ke cani ni an kawa ka gane bambancin su to madalla eh, to wannan wannan shine harkul adati wato akwai harkul adati wanda yake na annabawa in ya zan harkul adati na annabawa gabanin annabci sai a ce irkhas su ma ba san yadda ake yi ba Allah ne musu harkul adati kamar yadda an ka tawanka tsage cikin kirjin annabi sallallahu alaihi wasallama don a wanke abin nan nashi wannan kuma da abubuwan da sun ka dora aukuwa gare shi wannan harkul adati shi ma bai san yadda ya zo ba amma Allah ya yi shi don ya jawo hankalin mutane a wannan huga yadda wani irin mutum ne to wannan harkul adati sai a ce masa irkhas amma lokacin da ya zan annabi a yi mai harkul adati don a yarda da shi wannan sunanta mu'jiza domin yana iya yin takara ya ce wanda bai yarda ba ya kawo Eh. wani bai iyawa to in an wa wani bawan Allah harkul adatu don a yarda da shi wannan sai a ce karama abin da yasa ake ce mata karama bai iya takara ya ce ni an kawa bai iya cewa kuma wani ya yi don ya karyata ni kaga wato su a hudu kenan ko akwai na biyar a ɗorawa wani harkul adati amma ba mutumin kirki ba ba shari'a yake bi ba amma Allah ya ya kore masa a yi ta yin irin waɗannan abubuwa na farko da arziki saboda shi wannan ana ce mata istidirat ba shi ba kowa ba ne kafiri ne amma an yi don abin nan Allah ya sanya da zai yi mutane su halaka ka gane shaidan kenan akwai akwai akwai na na na shidda ko na bakwai akwai na shidda wato shine abin nan sihiri a ainu fa ainu takwan wato wanda yake an sa masa wani dafi cikin idanunsa in ya ga shawar wani abu sai ya faɗi sai in ya ce barakallahu fi kaga shi ma bai san yadda abin ke yiwa ba saboda haka wajibi ne akan sa kullum in ya ga shawar wani abu yayi addu'a Allah ya raya shi Allah ya sa mai albarka don kada ya mutu in habba shi to wajibi ne hukuma ta tsare shi cikin gida a ita ba shi abinci har ya mutu to sai na bakwai shine sihiri wanda yake yana da wasu dabaru. wanda yake zai zai ja hankalin mutane ah, da kariya kamar misalin ya san abin ya sa abin nan ah, fetur ga baki sannan ya kyasa a shana ya watsa fetur ya ya abin da kaga sai wuta ta tafi hmm. mutane su ji tsoro to kaga wannan shi sahir ne kashe shi ake eh wato kashe shi ake domin yana son ya bata mutane dan fashi ne ba fashin dukiya ɗaya ba fashin imani yake yi wato gara san fashin dukiya ne eh kwarai ko Eh, eh. Eh, kun gane waɗannan da su ke nan za a kana bi mata amalo na kabira Allah ya zan ne ga abin da kuke yi yana saka muku da shi wa yuhibbul adala kuma Allah na son adalci wa yakarhu zulma shi na kin zalunci abin da su da ke karantarwa taimakon masu rauni bayyana ta'ala annahu yuhmal ma aslama zahiran ala islami lokacin da ya bayyana cewa duk wanda ya musulunta bayyane sai a dauke shi akan musulunci sa ba a kafirta shi wala yuzu qatlu ba ya a kashe shi wala ahdu amwali bai halatta kuma a karbi duke shi ba bayyana fi ma yati anna khawfa qatl ma aslama ma al kufari la yamna al khuruj ila al jihad ga abin da atta zai nuna war ce ina gudun in hita zuwa jihadi in kashe musulmi to wannan bai hada ka don me ya zauna cikin kafirai in musulmin ne kun gane ko akwai wani abu wanda ya kamata mutane su sani da mutum musulmi ne ya kwana gidan giya ya yi ni gidan giya amma bai yi abin da ya walwal kalmar shahada ba yana nan musulmi kun gane amma da ya kwana cikin masallaci ya yi ni cikin masallaci azumi ɗaya shi ke yi yayi abin da ya walwala kalmar shahada kamar yace ya anyo mai wahayi ya zan kafi fasiki ne amma musulmi to wannan abin nan in ya zan da gangan yake ya yayi tsatsa bai ce gafir ba tun da zalika liman ya sha ba to wannan wahayi zai kawo hukunci a haka dauki mutane a kansa ah. wannan ke da ci ka gane to wato in ana ilhami wato kamin a jima kenan duk awwalo musulunci kowa sai tana shi ka gane ko saboda ka duk wanda ya kawo wani abu sabo ya ce wannan addini ne a yashi ya zan kafiri kowa ya hmm. da wanda shi da wanda ya yarda da shi san iyakar ta ai fadilata wato daraja listiwa'ihi ma bil niyyati wato domin su duka sun shiga cikin musulunci bayan haka nan wa ziyadatul mujahidina bil mubashara shi ko kuma jihadi ya shiga kun gane ko ashe ko wanda ya zaman sa yana da niyyar shi ta sannan yake da daraja amma in ya ce ba ruwa na ni ba dan izala ba abin nan ba ba dan dariƙa ba wannan bai niyyar kenan taimakon addini ba shi ma kafirin ne kun ga jazan je magi ba mai karkataccen addini da shi don shi ya bace kenan ya haukace wa kullum wa adallahu alhusna dukan jama'an nan biyu wanda yayi zaman sa da wanda ya fita wato Allah ya yi musu alkawalin samun abu mai kyawo wanda ya fi kyawo shine aljanna wa fadala Allahu mujahidina Allah ya hitar da masu jihadi alal qa'idina bisa ga waɗanda azza wani babu lalura ajaran azima da daraja wato wadda abin lada wadda yake mai girma kun gane ko wayu da luminu ga darajojin nan وما darajati min ba daraja guda ba darajoji ba iyaka wa kuma daga Allah manazil ba duha fawqa bal wani gida su wani min al karamati min gargadon niyyar mutum gargadon abin nan yadda yayi ya ya ya ciyar da dukiyar ya ba da rafsa wa magfiratan sannan da gafara wa rahmatan kuma sannan da rahama wa kana Allah gafuran Allah ya zama mai gafara ga masoyansa rahiman mai jin kai eh, bi ahli ta'ati ga mutane masa ta to ci gaba

ga wani wata aya mai tsanani wa kama mu ne a ƙasar musulmi kamar yadda an ka hana kashe musulmi idza zahara minhu alamatul islam in alamar musulunci ta bayyana gare shi an hana kashe shi wa kadhalika man'un min al-kum muni'a min al-muslim ba'da al-islam an yasamira ma'al kuffar an hana musulmi bayan ya musulunta ya doge da zama tare da kafirai yusibuhu ma asabahu abin da ya same su ya same shi min qatlin na kashi aw asalin ko kamu faman sha'anil muslimi akwai sha'anin akwai daga sha'anin musulmi an yakuna ma ikhwanihi ya zata tare da yan uwansa musulmi qala Allah ta'ala ashe kenan in mutum ya musulunta tilas nan ya tashi daga inda a wurin kafirci yake koma zuwa ga musulunci ko da cikin gari guda ne anan kana iya yin sallah nan ba ka iya yi to ta wajibi ne ka tashi sai inda lura ta hana ka don haka ya ce ina da mala'ikatu waɗannan da mala'iku sun ka karɓi ransu aibin zalimi an suna masu zalunta kawunansu sun ka hijira daga wurin da ba su yi addini zuwa ga inda za su yi addini har sun ka mutu wato mala'iku sun ka karbi ransu qalu sai mala'iku su ce musu fi ma kuntum akan mi kun ka zauna ha kun ka an ka kashe ku cikin inda ba ku yin addini ai fi ayi in kuntum fi umuri dinikum ga mi kun ka zanga al'amalin addinin ku qalu kunna musallafina fil ard sai ce ai mun zama su rauni cikin kasa ba mu iya tashi ba mu iya zuwa ko ina an iqamati dinin tsaye da addini an hana fil arli wato cikin ƙasa kun fahimta ko qalu kunna na fil arli mun zan wato masu rauni cikin ƙasa wato ƙasar kafirci saboda haka wato ba mu iya tashi Kalu lahu sai mala'iku su ce musu don zargi alam takun ardullahi wasi'atan ƙasa Allah ta zama ya fadi ba wato hajiru fiya ku hijira ya cikin ta min arli ko da ƙasa kafirci ila baladin akhar zuwa ga wani gari kama fa ala gairun kamar yadda sun ka aikata kun gane ashe wannan ba hijira ce ta maka zuwa madina ba ko ina ne kake inda kana zaune tsakanin inda ba ka iya yin addini wajibi ne ka tashi in akwai wurin da za ka iya yin addini ka koma can in baka yi ba har mutum ya mutu nan ga abin da mala'iku za su ce masa fa ulaika ma'ahum jahannam wadanda sun ka bari har sun ka mutu inda ba su iya yin addini alhali suna iya tashi to makoma su jahannam wa sa'al masira ta munana ta zama koma hiya kun gane innal mustaqabina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildani la yastati'una hawlatan wa la yaqdiruna illa al-musallafina sai waɗanda yake masu rauni tsofaffi da waɗanda yake ba su iya tafiya min rijali na mazaje tsofaffi ko marasa lafiya wani sa'i da mata walwuldan da kananan yara wato abin nan ah, kal Abbas ibn Rabi'a kamar wanda ake cewa Abbas ibn Rabi'a da Salma ibn Hisham wa ghairihima min alladhina da'a lakum rasul alaihi salam wato sun musulunta amma saboda raunin su basu iya hijira sai annabi ya musu addu'a ya ci Allah ya kawo abin da zai kuranye musu wannan mm, musiba qala ibnu abbas ibnu abbas yace ba wannan ibnu abbas dan annabi annabi ba wato yace kuntu ana wa ummi zan da ni da uwata min ma afallahu an suna cikin muna cikin wadanda Allah ya gafarta ma bi hadhihi ayati da wannan aya kun gane ko alladina la hina ta wanda yake ba su da wata dibara la quwwata la ba su da karfi ga hijira wala na ba su da abinci ba su iya tahiya ko ina wala ya tafi sabila kun ba su shiriwa ga hanya zuwa hijira to su in sun yi zaman su inda suke wato abin nan babu komi kamar wani daga cikin abin nan delegation na paparoma sai an ka ganshi yana sallah koye cikin hotel sai aka ce a ah, yaya kake sallah ce eh ya musulunta amma yana tsoron a san yana ya musulunta za a kashe shi delegation na Fafaroma eh shi na ciki yana cikin manyan mutanen su wanda suka zo nan Najeriya a a abin nan ko eh. biya ne ko to kun gane eh, eh wata wa in mutum na abin nan in ya zan yana yiwa in kana iya yi musu wa'azi ka zauna cikin su da ga wannan ka tsa jihadi amma in ya zan ba ka yin wa'azi ba ka iya kuma abin nan kuma kana iya tashi ka bar su ka ta yanda za ka ibada to ba ya halatta ka zauna فأولئك To su waɗannan masu rauni ana tsammanin Allah zai gafarta musu. ai an hada da hijira ta wato kenan Allah zai gafarta musu ga babban al'amarin hijira bai hayatu yahtaju al ila afin domin wanda yake da yana da uzuri yana bukatar abin a gafarta masa wa fil burhani ko ya taho cikin wani tabi da ake ce burhan wa asawala Allah fi kalamillahi wajibatan wato inda duk Allah ya ce asa wato ana tsammanin za a yi ko abin nan Allah an ya fa'ala kaza wato nan wajibi ne Allah zai kun gane wa in kana tara ja'an wa tam'an kamar nan da yake a sallahu an yafuwa an kun gane ko ehm, wato amma in ya zama magana wani ne yake a sa an ya fa'ala kaza to wannan tsammani ne kun gane ko menene bambancin tsammani da ya'asi tsammani eh, kahin tsammanin zai auku yana yiwa ana tsammanin zai auku amma ya'asi an tabbata ba zai auku ba kun gane ko wato wa an fi kalamin makhluqin in ya zan wato ga maganar makhluqi yace kila zai yi kaza to ana tsammanin zai yi kenan لأن المخلوق هو الذي يتعرض له الشكوك domin wanda yake makhluki ne yana yi waye ni abu shi zan shakka ta sa samu gare shi bari wa zunun wal bari munazzamu an zalika amma ubangiji ya tsarkaka daga wannan wa kana Allahu afuwan ghafura Allah ya zama mai yadewa ko mai gafara mu balikan fil maghfirati wa ya kai iya ka gain gafara ga mai ga mai laifin ya tuba fa ya gafir da wani saboda kai na gafarta mu saboda sun kasa yin hijira ma farada ko min ya gafarta musu ma farada min zunubi abinda ya gabata na zunubai allati min jumlati hal qud an al hijrati ila waqti al khuruj shine wato daga cikin laifukan su zama ba su yi hijira ba har lokacin da abin nan hitarar ya zo gare su Allah na gafarta musu kun gane ko sun mara gaba ta'ala fi ma ya tafi hijiratul kauli ga kwadaitarwa ga yin hijira ci gaba wa man yuhajir ومن يخرج من sun ma akaba ta'ala fi ma ya tafi lijira ta aqibi wato an faɗi wani muhimmin abu abin da ya shahi hijira biƙaulihi wa man yuhajir fi lillahi duk wanda ya hijira zan ɗaukaka wa kalmar ubangiji li ila idinihi wato ya fita daga gidansa don wani aiki na addini ya ce nufin la'alli muragaman katiran wasa zai sami wurin da zai birkita cikin ƙasa abinda a ragama wato ya yi birkita irin ta jaki wato zai samu inda zai wawala ya ji daɗi mutahawunan yantakilu ilai zai kira zuwa gare shi ba fi isharun bi anil muhajir yargamu anfa qaumihi al kufar wato ya nuna ashe idan mutum ya yi hijira kamar ya turmusa hancin mutanensa kafirai waɗanda ke son su maishe shi ga kafirci kun gane eh, wasa'a kuma yana da wadata zai samu wadata ku diba lokacin da sahabbai sun kai hijira a sun ka bar dukiyoyinsu sun ka bar komai nasu har mutum ma wajen sallah ana cewa abin nan mata kada ku yi saurin kada ku yi saurin tashi daga ruku don kar ku ga eh, tsirakin maza don ba su da abin ruhi al'aura sosai waɗannan mutane kamin shekara goma kakawar annabi sun kazan sun kai kowa wadata cikin duniya wa man yakhru min baiti duk wanda ya fita daga gidansa muhajiran ila Allah alhali shina mai hijira zuwa ga Allah wa rasuli da manzonsa wato kenan ina menene hijira zuwa ga Allah kenan zuwa ga wurin yarda shi wa rida rasuli kuma zuwa ga wurin yardan manzonsa fi farallin dini ga farilla na addini min talab ilmin na ya fita zuwa neman ilmi aw hajjin ko ta zuwa haji jihadin ko zuwa jihadi na ko makamancin wannan abu da ya fita don wani aiki na ibada wa hiya hijratu ila Allah wa rasulihi to hijira zuwa ga Allah da manzon Allah to in sun mai dukkan mautu har in mutuwa ta riske shi cikin hanya kama wa kali wato kamar yadda ya auku ga wani malami da yake cewa junda ibn damra wato shi fadan ma sami ayatul hijira lokacin da ya ji hijira ya ji aya ta yin hijira wa kana shaykhan kabirin ya zan tsoho abin ya tsoho kwarai maridan ko mai rashin lafiya wa wallahi ma ana mimman istasna Allah sai yace wallahi ban cikin waɗanda Allah ya ce an toge su wanda yake ba su iyawa ni ina da kuɗi ko da yake ban iya tafiya fa inni ajidu hilata ni ina da karhi wali min almali ma ma ni ila madina ina da dukiya wadda za ta kai ni madina wa ab'ad min ha ko abin da yake nisa wallahi la abitu lailata bi makka da yaji da tilas na yin hijira ce wallahi bai kwana cikin makka akhrajuni ku hiddani wa kharaju bihi ala sai sai an ka dauke shi akan gado mutane na dauke da shi hatta atau bihi tan'im sai sun ka kawo tan'im wa da rahul maut sai nan ya mutu fasa ika ko an bi yaminihi ala shimalihi wato sai ya suma da sa akan hagu ya fadi sun maƙala sannan ya ce Allahumma hadihi laka wa had sun masafaka ne wato fada kawai mutu mutuwa ta same shi wato rashin lafiya same shi zai mutu to sai ya ɗauki hannunsa na dama ya aza akan ya tafa akan hagu ya قال 'Allahumma hadihi اللهم wa hadihi وهذه لرسولك Ya Allah wannan taka da wato nayi mubai'a da ita gare ka wannan kuma ga manzonka mubai'uka alama baya ka rasulullah rasuluka ina yi ma mubai'a kamar yadda manzonka yi ma mubai'a thumma ma sai mutu fa balaga khabaruhu ashab rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai labarin sa ya kai ga masu sahabban annabi na cewa ya an ɗauko shi amma bai kawo madina ba wa qalu law wafal madina la kana atam yake kai to da ya iso madina da ya fi masa wa aufa ajran da ya yi cikin lada sai aka ce a'a har wa ka ajar huwa lillah lada shi ta aku da shi da wanda ya hijira ya kai madina duk ɗaya suke kai ajaru hijirati lada hijirar shi alallahi ga Allah ta kai bi ijabihi ala nafsihi ko wato ya wajabta ma kansa zai hijira bi hukumil wa'di da hukuncin alkawalin da Allah ya yi wa tafaddali haka nan Allah ya bashi falala wa karmi da karimci la wujuba istiqaqi ba wai wajabci na ya cancanta ba domin wanda bai aiki ba cancanta aiki ba amma abin da akwai hadisi da an kace niyyatul abdi khairu min amali niyyar bawa ta fi aikin sama wa hatta ko wa hatta ba tilas ba wai yayi abin da tilas ba qala ba ulama sashen malamai ya ce waye da kulu fi hukumil ayati man kasa da fi da tatin to wannan ba shi ɗaya ba duk wanda ya niyya shi wani aiki na alheri min ta'ati na ayyukan ta'a summa ma jaza an itimami ya kasa bai yi ba to wannan ya shiga cikin wannan wa yakatubu Allahu lahu sawabatin tilka ta'ati kamila sai Allah ya rubuta mai ladan wannan aiki cikakke kamar ya dauko azumi ya mutu ko ko wani ciwo ya hana shi shikenan sai a cika masa wa kana Allahu ghafurar rahima Allah ya zama mai gafara mai karbar rahama kuma bi ikmali sawabi hijrati da cika masa ladar abin Allah hijira shi kun gane wannan akwai tarwa kenan ga hijira to ci gaba إنكم لن to sura dai kun sani tana tsare haƙƙin masu rauni ثم تطرق الكلام في الهجرة ila bayani ma يصيب musafir ana magana hijira sai kuma halin tafiya yana yiwa kana cikin tafiya ko don hijira ko dan wani aiki sai ka kasa sallah yadda ya kamata ko ba haka ba min ba'dil ajal saboda kasawa fi ikmal salat ba ka cika sallah sosai kama yan baki kama yadda ya kamata to ga yadda ake wa qala ta'ala sai Allah ya ce wa idza darabtum fil ardi in kun kai tafiya cikin ƙasa falaysa alaykum junahun an ta min salat ba laifi akan ku ku rage daga sallah babu laifi ku rage ga sallah ay rukusatun fil qiyam wal qud wato an yi muku sauki in ba ka iya tsayi ko ba ka iya zama sosai wato sai ka yadda ya sauƙaƙa duka kun gane ko wa baki harakatu sallah da sauran wato abin da motsin sallah duka allati la yumkin lil musafir an yati bi wanda yake mutum bai iya zakkuwa da shi ma al khafi tare da tsoro ko da akan dabba mutum sai shi sallah nafila fa innahu yuqassiruha zai rage kenan hatta annahu yusalli bil imaji har yayi sallah da ishara inda ta inda azzuril harakat inda yake bai iya motsi yana bai da lafiya yana kwance kun ga nan sai ya sallah ko da idanu kun gane cikin mutasar ya ce in mutum bai iya motsi sai idanu ɗaya ke iya uh, abin nan motsi amma yana da hankali abinda an masaba wajen cin sallah sai shi gudanar da ita haka nan kama kala kamar yadda yace in khiftu an yamtuna kuma ladina kafaru in kuna tsoron kafirai su fitine ku na ai ko man yushabihu al-kufar ko wanda yake yana kama da kafirai in ka tsaya za yi sallah wato za su fitine ka ko su doke ka ko su yi ma wani abu kana iya tafiya kana gudu kana sallah min al-lususi barayi misali wa kazalika fi halil maral haka nan ga halin rashin lafiya idza azzara ma hul qiyam in ba shi ya mutun yayi tsaye saboda rashin lafiya wal julus sai zaune sun manta in bai iya zama shi shi abin da shi kwance bi kadarin imkan gurgudan iyawa ah, in mutum na iya ah, tsayi da jingina shi jingina in bai iya tsayi da jingina ya zaune in yana zaune ah, bai iya zaba sai eh, eh, amma yana iya jingina ya zaune ya jingina in bai iyawa ya yi kwance sai dai ya gabatar da dama akan hagu ya gabatar da baya akan ciki ba a kwanta a kan ciki sai in ya zan haka shi daya ake yiwa wala ta turki salata ta hutu kada kai mutum ka bar sallah ta kuce ma damul muslimu mukallafan matukar da musulmi yana nan da hankali kuma yana iyawa gwargwadon iyawa li anna hiya alwasilatu bayna al hiya alwusla bayna al wa bayna rabbi domin ita ce mai sadarwa tsakanin bawa da ubangijinsa hadha huwa alqasr almazkur wannan shine kasar ragewa wanda an ka ambata cikin ayan nan ba rage sallah raka'a biyu ba wa amma al-qasar bi ma'ana na qasa adadin raka'ati salati amma ragewa wanda yake ana nufin rage raka'o'i ar-ruba'iyya min arba'in ila isnataini wato hudu az-zahar da al-asr da isha'i su koma bi biyu wannan fi safarin dawilin ga tafiya mai tsawo masafata arba'atu burudin wanda yake tafiya ta kai burudi hudu ko kuma mil 48 na larabawa ko kuma 52 na na turawa mila to fa innahu sabata bis sunna shi da sunna ya tabbata ba da nasin qur'ani kun gane ko wala yusharru fihi wuqul khawfin ko babu tsoro kana iya yi in dai tafiyar ka ta kai kun gane ko min al'abi amma wannan ba dogo tafiya ba ce sai da tsoro ake yi ko ina bal lil musafir al qasr matafi wanda ya kai dogo tafiya sai shi rage sallah wato ko hudu su komo biyu amma ba ayin kasarun uku magariba ba ayin kasarun ta kana wanda biyu ba a kasarun ta mal amni in ya zo tare da aminci lima fi sahih don abinda cikin sahih bukhari da muslim annahu sallallahu alaihi wasallam safara baina makkah wal madina annabi yayi tafiya tsakanin makka da madina la yuqa la yakhafu illa allah bai tsoron kowa sai allah azza wa jalla amma duk da haka fa kana yusalli rak'atayn ya zan yana sallah raka'a biyu ga duk wanda arba'iyya kun ga ashe da sunna wannan ya tabbata innal kafirina kanu lakum aduwwun mubina da an kace ku yi sallah yadda ya sauƙaƙa halin tafiya don tsoro domin kafirai sun zama maki bayyanan ne domin kafirai wato kamar maki guda ne duk sun haɗu duk da suke tsakanin su an ce ga musulmi sai su manta da faɗan su eh sun haɗu bainal adawati wato bayyanan na ƙiyayya. kun gane ko sun mata tsaraka ci gaba

ولا جناح عليكم إن كان بكم أبا من مرض أو كنتم مرضي أن تبعوا أبياتهم أن تبعوا أسلحتكم ta tsaraka ina bayani ka biya cikin atul kawai ya ci gaba abin nan ya ci gaba da bayanin yadda ake sallar tsoro in ana wurin yaƙi, tun da ake in kun kuna jin tsoro ku rage sallah to har yana yiwuwa kenan wurin yaƙi yadda za a raba jama'a ko da limami Ah, fahiya min babin rukhsa ta cikin babin rukhsa wato an sauƙaƙa fi kasar salati ga rage sallah an mazkura da an ka ambata fil ayatil mutaqaddima ba an ce babu laifi ko rage sallah ba to ga ragewar fa qala ta'ala Allah ya ce wai za ku tafi bi in kana cikin su ya Muhammad in annabi na cikin mu fihim wa antum takhafuna alhali kuna tsoron makiyan kuɗin in kun tsaya za ku yi sallah wa fa aqamta lakum salata ka tsaya da musu sallah wa jara ala adatil qur'ani fil khitab wato kenan an ka ma annabi domin kenan kuma da annabi yake magana wato kaf da musu sallah fala mafhumu lahu to bai da mafhumi ko wanda abin nan shugaba wanda ya tsaya matsayin annabi daidai suke wato ga yin kasaro kun gane ko eh, domin wasu sun yi hujja da wannan domin idza in kace idza qumtu wato an tabbata kenan za ka tashi amma in kace in qumtu in ni tashi yana yiwa in tashi yana yiwa ban tashi ba da an ka ce idza kunta fihim wato in kana cikin su haƙiƙatan to ana iya sallar tsoro ashe kenan in annabi bai cikin mutane ba za a yi ba a'a ana yi domin in ka kai shi kai ne shugaba ko ba ka nan shugaban da ya tsaya matsayin ka shi a shugaban kana nan kenan eh, babu rikici kenan amma idza litta haqiqi wa idza kunta bi in ka dan cikin su kuma kun kaji tsoron abin nan wa antum takhafuna wal hali kuna tsoron makiya wa aqamta lahum salaka musu salla wa huna jara ala ala fil khitab fala mafhum bai da mafhumi ko da annabi bayana ana yi لأن الصحابة رضي الله عنهم domin sahabbai sun doge suna yin aiki ashe ya nuna kenan idza ba wai annabi daya ba har wanda ya tsaya matsayinsa wajen shugabanci ba da sallallahu alaihi wasallam kun gane ko fa yakunu al muradu saboda ka abinda an muradi idza kunta fihim kana al hukmu ma dhukira in kana ciki haka hukunci yake wa idza lam takun fihim in baka cikin su falyakun bihim imamuhum as-salata wato um, limamin su ya tsaida musu sallah kun gane ko wattaqum ah, wattaqum ta'ifatu minhum ma'aka wato sai aka sa mutane kashi biyu a wata jama'a ta farko ta taho ta tsaya tare da liman wata ta'akharu ta'ifa wata jama'a ta tsaya ta fuskanci makiya ayyaki wal ya'khudhu hidramu amma duk da haka waɗannan taho yaki su taho da makamayyar su taho da sauna kun gane ko ai al da ji kamar maka ta taho da sauna wato su asali hata makaman su ma'afun tare da su fa idza sajadu in sun kai sallah an ka kai rabin sallah fal yakunu min wara'ikum wato sai su yi cika sallah kai ka tsaya rabin sallah su su yi sallah su cika sannan su dauki makamayyan su su sallama su tai su tsaya matsayin waɗancan su waɗancan su kuma su aje eh, abin nan su aje ba aje makami ba su aje yaƙi su to su kabbarta bayan ka ya rusuna ila an tasufu ta su ku tsare har ku yi abin nan ku yi sabon sallah wata zaba hadhihi daifa ta rusu wannan jama'a ta farko ta tai ta tsare walta ta ta ukura jama'a ta biyu kenan ta taho lam yusallu wanda ba su yi sallah ga rak'o'i biyu na farko ba fal yusallu ma ka su yi sallah tare da kai kun gane ko wal yaqudu hidrahum wa salatu su riqi saunar su da makamansu su ma'ahun tare da su ila an taqulu salata ha qadi sallah wato ko da ake cikin sallah kuma da shirin ya kike wa qad fa'ala nabi sallallahu alaihi wasallama kadhalika wato annabi ya aikata haka nan bi badin nakhali ya yi haka nan rawahu shaykhan bukhari da muslim sun ruwaito kun gane ko wa kaifiyatu salatul khawfi inda malik yadda ake yin ta wurin imam malik domin ina gabatar da mazhabin malik akan wata yusalli imamu bi kulli ta'ifatin rak'ataini in an kasa mutane kashi biyu sai limami yayi sallah da jama'a farko raka'a biyu sannan da ta biyu raka'a biyu in ya zan ruba'iyya ce wa bi ta'ifatul ukhra rak'atan in kuma ya zan mai sallah raka'a uku ce kamar magariba jama'a farko ya raka'a biyu da su su cika sannan jama'a ta kishi raka'a guda fi salasiyya wa raka'atan wa raka'a fi sunayi in ya zan sallah asuba ce ko sallar juma'a sai ya sallah guda raka'a guda da jama'a farko sannan ta biyu su ya raka'a guda da su kun ga in eh, ana iya yi an kabbata an sallah sai ga su eh ana zaune ga ba shi abin nan ga mutane ba sai su sai ta su kama abin nan ba to wa inda shafi'i yusalli bi kulli ta'ifatin as-salatul kamila amma wato ga shafi'i cewa yake yi limami yayi azhar kamila da su sannan kuma ya sake da wata jama'a kamila fa yakuna al-imamu sallatil ka salata ma da kai sau biyu kun gane ko wata kawo saniya fila lil imami wato raka sallah ta biyu sai ta zanna fila ga liman li'annaha mu'adatun sake waye wa hiya ja'izatu inda hunan ya halatta wanda ya farilla ta wa eh, mutane abin da limanci ga fila fil amni wato lokacin aminci wani khawfi da tsoro ya halatta gare shi wa yattafi kuma gairihi yana daidai tare da waninsa amma wato abin da ya daidai da malika yanzu kamar kai farilla nan ka tafi ka iske wani na na abin nan kana iya bin sa ga nafila kun gane ku illa malika fil khawf sai ga ga malik wato ga tsoro wannan abin nan shi wa abin nan ko wani ayi daban-daban wallahu a'lam kun gane ah, wadda alladhina kafaru law takfuruna wato masu kafirci waɗanda sun ka kafirta suna guri da kun shagalta ku kama sallah su to su fara ku da tuka wato ku shagala an azza ta kun daga makamanku wa amta ta kun da kayanku. fayamiluna yamiluna alaikum mailatan wahida su karkata akan ku karkata guda su doke ku kuna sallah haka suke gudu suke nema bi an yahmilu alaikum su yi dauki akan ku fa yaqudukum su kama ku wa hadha illatul amni amri bi ahli sila wannan shine dalilin da yasa an kace ko kuna sallah ku rike makaman ku don ka su fado muku kun gane ko wala junaha alaikum babu laifi gare ku an in kana bikum adan in kuna da wata cuta min matsarin wato rashin lafiya ya same ku ko kuma abin ruwan sama in kuntum marda in kun zama masu rashin lafiya an ta da ku ajama kamayyan wato kenan ba ya halatta musulmi su bar yaki kullum su zan cikin shiri karanci su yi ta sau guda cikin shekara don kan makiya abin nan domin in ba su yi ta ba kafirai sai su yi mani ba su da kafiri bai da hankali kullum in yayi ma wani abu ya ga ka bari sai ya ce aha rauni gare shi tsoro ne tsoro ne sai in ka nuna masa kana da karfi amma in ya zan lura ce kamar ruwan sama ko rashin lafiya ne to wannan babu laifi ko aje makamai kun gane ko eh koyi ya ta abin nan ba gashi ma ta yi ba ga wannan karatun da muke yi eh, da tafiya wa eh fala ta miru ko in ya san wato abin akwai lalurar ruwa babu laifi in kun aje makamai wa hadha yuhidu ijaba hamliha inda adam al-uzri wannan ya nuna kenan wajibi ne in babu uzuri ya dauki makamai ko da yaushe wasani annahu sunnatun wato um, um, magana ta biyu sunna ne ko da yaushe mutuna na da makami warujji an karin jayar da shi ko ina kake wa khudhu hidrakum ku dauki han a kuwa kakku yarda kai ku ku bacci kahirai na kallon ku haka halaka ku za su yi min al'abi daga makiya ai itaridu min ku nemi tsari daga gare shi mastata'atun gurgudan iyawar ku kada ku ce a'a abin nan mu zauna haka nan in kun zauna haka nan har abada su ba su tunani inna Allah adda lil kafirin muhina Allah lalle yayi tattalin azaba mai walakantarwa ga kafirai za ihana ce saboda ku yi tattali ko da wani hali gwargwadon yadda hali ya baya. ba ci gaba karanta aya فإذا to wai za ka laitu musallata in kun ka kare sallah bayan kun kare sallah ko da ta tsoro ce fadkurullah ku ambaci Allah bi tahlili wa tasbihi wa tahmidi wa takbiri wato mutum ya kare sallah sai yayi waɗannan fal'amuru lin nadabi wannan umarni mustahabbi ne ba tilas ba hatta ko da cikin tsoro ne subhanallah alhamdulillah allah akbar wato wannan wajibi ne na ah, abin nan mm, mustahabbi ne lianna al kalam fi salati al khawf da yumma cikin magana sallar tsoro an ce in kun ka kale ta kada dai ku ce ba za ku yi tasbihi ba ku yi kiyamun wa kudan kuna tsaye ko kuna zaune wa ala junubi ko kuna kwance multaji ina kwance fi kulli hali faidar ma'anantu amma in kun ka natsu ai sakantun sakana ko yanzu katan ku sun natsu wa wa amintun kun ka amince ba da ma um, wala atil harba wa zara ban yaki ya aji kaya wato kenan ban yaki ya kare an natsu to san faki musala sai ku ko faki musala ku tsaya da sallah ai adduha da hukuta sai ku bayar da isla da haƙoƙinta bi ta'dil arkana da daidaitar da rukunnanta wa mura'at shara'i'a da kula da sharuɗanta wa ne hada sunnoninta amma ubi halakun takasiru abin da yake dai an halaka muku ku rage shi to yanzu ku cika shi kun gane ko wato wanda yake an ce ku rage shi lokacin tsoro to tunda tsoro ya tafi to ku cika waki musala inna salata kana alal mu'minina kitabun mawquta sallafa ta zan akan mu'minai littafi rubutacce wanda an ka iyakance lokacinsa kitabun mawquta wato abin farilla wadda anka iyakance lokacin ta muqaddara awqatiha wadda anka qaddara lokutan ta fala tu'akhiruha an kada ku jinkirtar da sallah daga lokacin ta kamar yadda anka saukar da sallah haka anka saukar da lokacin ta kun gane ko eh, azhar lokacin ta da asar lokacin ta magariba wane kamar yadda take wajiba haka nan yin ta cikin lokacin da yake wajibi fil hadari arba'i raka'atin in ana zaune gida raka'a hudu wa fi safari rak'atayn ga wata arba'iyya fala budda an tu'addu fi kulli waqti an tu'adda fi kulli waqtin tilas ne a yi sallah cikin kowane abin nan lokaci hasba ma qudira fihi kamar yadda an ka kaddara ciki to kuma kamar yadda yake cikin abin nan muwatta yana yiwa lokacin sallah yayi in lokacin sallah yayi kana iya yin ta har lokaci ba a ta kai laifi amma fa yana yiwa kai hasara an ka kaddara hasaran nan mutum yana yiwa ya yi sallah cikin lokaci amma bai yi ta farkon lokaci ba to abin da ya kubce masa na farkon lokaci abin da an misalin sa a kamo matarsa da dukiyarsa a yanka masu nan tashi a tara dukiyar nan tashi a kone shine shine gwargwadon hasarar da yayi ba wai cikin lokaci ba ba sallah ba a yayi cikin lokaci ba sai kai da shi ba amma ga hasarar da kai bare barin ta gaba eh, ɗaya bare barin ta gaba ɗaya wanda wanda ya bakin ciki da an kona dukiya shi eh da kai irin shi matarsa gaba gare shi eh to ya bakin cikin haka to ya bakin ciki da ya bar farkon lokaci bai yi ba wala ma amara min nana to ci gaba Thank you. to wala ma amara almu'minina fil ayati lokacin da ya umarci mu'minai ga aya wadda ta gabata da mutakaddima an ya zuhi hidan su riki su wa ahada wa ahada kuma ya umarce su da abin nan da kamun makamai ma'ahun tare da su hatta fi salatu ko da cikin sallah ne illa ma al darura sai in ya zan lura wanda ta hana su ne nahahum fi ma ko nahahum fi ma yati an tahawuri ga abin ayat da ta tafe an hana ku ga wadakantawa kuke a ayan ba komai ne fi muqamati kufari fi kulli hali kun gane ko faqala yace wala ta yi ibtiga al qawm kada ku yi rauni ga neman mutane kafirai don ku yaƙe su ku neme su ga yaƙi sai su yi ta gudu kun gane ko kada ku yi rauni ku ce a'a shikenan yanzu a zauna lafiya in ta kunu ta alamuna in kun zan kuna jin zafi saboda miyakun da na same ku fa innahum ya'lamu kuma suna jin abin da suna jin raudin abin nan ci zogin kama ta alamuna kamar yadda kuke jin rogi duk abin da kuke ji ga jikin ku suna ji ga jikin su ai mithlukum kamar su kuke kamar su kuke kamar su kuke din eh, abin nan ah, ah, su kamar ku ne wala wala wala yasbinuna an qitalikum su ba su abin nan ba su jin tsoro ga yakin ku kun hamta ko wal halu antum eh, tarjuna min Allah al kuma ga wani bambanci wato wajen yaki in miki ya same ku su ma sun samu mikin suna jin zafi kuna jin zafi to kuna da wani bambanci da su ku kuna tsammanin wani abu kuna fatar ku samu wani abu na lada daga Allah ga yaki su ba su samu su ba su tsammanin samun shi wato kuna tsammanin samu wani abu daga Allah wanda yake su ba su tsammanin samun shi bi ka talikun ga yakin kullun kokarin suke su kashe ku don su ce su dai shine kawai kun fahimta ko fa antum tazidun alayhim ku kuna karuwa akan su bi zalika fa yanbaghi an takunu argaba minkum fi ya kamata ku yi kwadan yaki fiye da su wa kana Allahu alima kuma Allah ya zama masani bi kulli shay'in ga komi minhu ma yanfa'ukum daga cikin abin da Allah ya sani ya san abin da ke amfanin ku saboda haka in kun riki yaki shi ke amfanin ku wa ma yadurukum da abin da ke cutar da ku fa yukhbirukum sai ya baku labari likai la ta tahawalu fi don kada ku wadakanta ga abin da zai amfane ko abin da zai cuce ku kuma Allah ya zama mai hikima fi sunhi ga aikin sa fi ma dabbara hu da kun ga abin da ya shirya shi gare ku ahsan lakum wato ya kyautata muku fa ma barahu lakum ahsan lakum duk abin da ya shirya muku ya ji muku kyawu fatabi'uhu ku bi shi jahu ku samu nasara fi amalikum ga ayyukanku litadumu fi amnin don ku dawoma cikin aminci wa fazu shari'a ku tsare sa wal adalati fi ma fi ma fi ma fi ma fi ma fi ma fi ma fi ma fi ma fi ma fi ma